yau lahadi 28 ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da hudu daidai da goma ga watan maci shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayanul firkatin najiya minhum A أقائد الفرقة الإسلامية وآراء كبار أعلامها نأبو منصور عبد القاهر بن محمد البغدادي Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, Mala yana kan bayyana mana ƙungiyoyin shi'a imamiyya, karkasuwan da suka yi da kuma me ya haifar musu da wannan karkasuwan. Nan ba ana bayanin wai a su bane akwai kaza me yasa kaza suka bangare daga kaza mun ji cewa rikicin gaba ɗaya bai wuce akan wane ne mahadi ba a karatun da ya gabata akalla muna da mahadi daban-daban daban-daban sun kusa shida ko waɗannan sun ce wane ne waɗannan sun ce wane ne waɗannan sun ce wane ne ga wannan shirman ne jama'a za a yi addini in baka tsaya ka san waɗannan abubuwan ba sai ka je jeran giyan zugan zanga-zanga sai ja ka zuwa ga fitina ka mutu ka je ka shiga wuta kun wani wannan da kyau isa ya kawo daga tsaya ka san abin da ya kawo daga san shi zikirul musawiyya minho mala ya ce a nan za a ambaci musawiyya daga cikin imamiyya al a shari'a su waɗannan musawiya karanta littafin at-tafsir da almilal milal wan nihal da maqalatul islamiyyin zaka samu cikakkun bayanai a kansu Ya yace haula illazina saqul imama ila ja'far su sun ce imamanci ya tafi ya tafi har zuwa ga ja'far thumma za'amu anna al-imam da ja'far sai suka ce imam wanda ya zama jagoran wannan tafiya a bayan tafiyan ja'afar sadiq kana ibnahu musa bin ja'afar shine musa dan ja'afar wa za'amu anna musa bin ja'afar hayyul lam yamut suka ce musa dan ja'afar yana nan raye bai mutu ba wa annahu huwal mahdiyul muntazar suka ce shine mahadi kaji karin yau. mun gano wannan da kyau ko ba wani imami daga cikin imaman shiya tun daga na ali har zuwa muhammadu dan hassan gaba ɗaya sai da aka ce mahadi ne kun gane wannan aka zo aka ce muhammad dan hanafiya shine mahadi kalle waɗannan abubuwan kuma da sunan addini kai da kake karkara ke da kawai an zo an kawo maki abin ne cin da akwai kaɗe-kaɗe da raye-raye da iskanci a cikin harkar kawai shi kenan kin ara kin yafa kin ci gaba an ce mahadi ku ce mahadin mu ɗaya ne in kuka ce waɗannan batattu ne su ma a lokaci ɗaya suna cewa ko ma batattu ne ba wanda ya gina abin da yake akan nasi akan dalili tabbatacce duk akan hasashe ne da zato kuna ganewa suka ce Musa ɗan Ja'far shine mahadi waƙalu suka ce innahu halar darar rashid suka ce ya shiga cikin gidan khalifa na abbasiya mai suna al'imam harun rashid bin muhammad bin abdullahi mansur wai ya shiga gidan shi walam ya minha bai fito daga gidan ba wa kada alimna imamatahu wa shakakna fi mautihi suka ce su sun san shine imamun su kuma sun samu kansa cikin shakka akan mutuwan shi fala na hakumu fi mautihi suka ce su ba za su hukunta cewa ya mutu ba illa bi yaqinin sai da yaqini ba su ƙara ganin shi ba saboda haka yana nan ya shiga sardab dan dama haka Abdullahi dan Saba al-Yahudi ya gadar musu cewa yana nan zai fito shi kuma abin da yake nufin yana nan zai fito ba kowa bane illa dajjal shi kuma hadin annabi kowa ya san mahaifin shi da mahaifiyan shi haihuwan shi za a yi ya taso ya girma cikin jama'a a san shi shi kuma wannan gaba ɗaya sun ce sama da shekara dubu ma an riga an ƙare ƙadiyyan shi faƙila li hazil firqa al-musawiyya sai aka ce ma waɗannan 'yan shi al-musawiyya idza shakaktun fi hayatihi in kuna shakka dangane da rayuwan shi yana nan ko bai wa mauti kuna shakkan ya mutu an kashe shi ko ba a kashe shi ba to fa shakku fi imamati to ku yi shakkan imamancin shi mana cin da zai aka tambaye su yana raye za su ce to mu dai ba mu ƙara ganin shi ba tun da ya shiga gidan nan ku gano wannan da kyau ko an kashe shi a to mu ba mu da yaƙini cin da ba mu ga gawan shi ba to ya ko ka tabbatar shi ne imami ko mahadil muntazar ya kawo da shi ma wannan ya shiga cikin me cikin shakkar wala taqta'u al-qawla bi annahu baqin bai kamata kawai ku karkata zuwa ga abu ɗaya ku yanke hukunci cewa yana nan ba wa annahu huwal mahdiyul muntazar har ku yi tsallan baɗake ku zo ku ce wai shine mahadin da kuke saurare bai kamata ku yi wannan ba haza ma ilmikum bi annan mashhad Musa bunu Ja'far ma'ruf kuma kuna sane da cewa kabarin shi ai sanannen waje ne fil janibil garbi a ɓangaren gabas Minal al Baghdad a zai zaru, ku da kan kuna kai mai ziyara kun ce kabarin shi ne kuma kun ce bai mutu ba kun ce kuma shine mahadi kun ce kudu kabarin ne zama sardab kuma yau <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau wallahi haka aka gina addinin shi a gaba daya kan wannan shirma wa yuqalu li hadhihi al-firqa har ila yau ga sako zuwa ga wannan kungiya ta Shi'a al-Isna ashariya al-Musawiyya Lintizari ha Musa bin Ja'far wanda suke sauraron Musa dan Ja'far wa yuqalu laha a ce dasu, al-mamtura wasu ana ce masa al-mamtura aidan li'anna Yunus bin Abdurrahman al-Qummi saboda akwai wani mutum mai suna Yunus dan Abdurrahman al-Qummi kana min yana cikin shi'a ƙata'iyya ne wa nazara ba'd al-musawiyya sai suke munazara suke muqabala da wani dan shi'a musawiyya faƙala fi ba kalamihi cikin maganganun da ya sai ce antum ahwanu ala aini minal kilabil mantura ku shi'a musawiyya gaba ɗayanku a wajena ba ku kai darajar jiƙaƙƙen kare ba kun gano wannan da kyau ku kare da ruwa ya mai dukan tsiya ya kike ganin shi wanda ruwan sama ya mai kacakaca to haka yi sun fata su shi sa wani lokaci sai kaji ana ce masu mamtura maimakon musawayya duk ga yin tsiya ce didde su ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan ɗan takaitaccen bayani a kansu ne kafin a zo a fara maka rubdugun aƙidunsu don ka san su zikirul mubarakiya sai shi'a kuma al mubarakiya wannan bayani akan karanta littafin al islamiyyin da at-tafsir da al-hurul ain littafi ne wanda ya bayani dangane da su da kuma su ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce haula yuridun al-imama fi walad muhammad ibn isma'il ibn ja'far su suna nufin imamanci yana kan ƴaƴan Muhammadu ɗan Ismail ɗan Jafar ne ka da'awar batiniya fi kamar yadda a batiniya suka ce shi ne imamin zamanin shi wa qad zakara ashabul saba fi kutubihim malamai masu bayanin nasaba sun yi bayani a cikin littattafansu anna Muhammadu bin Ismail bin Jafar mata wa a yaqib cewa ya mutu bai bar baya ba ku gano wannan da ku ya mutu bai da ɗa amma tare da aka suka ƙirƙirar mai ɗa kuma ne imami imamin kowa mahadi ma ina ta mun gano wani nake shi sa addinin shi a gaba ɗaya ya gina abin da Bahaushe ke cewa kan tafi masomin asara kun ji wannan mubarakiya ko zikirul qat'iyya minhum ambaton shi'a qat'iyya daga cikin su kun gano wannan nake kyau ko ha'ula'i saƙul imama min ja'afar sadiq su waɗannan sun fara koro imamancinsu ne daga Ja'far sadiq ilabnihi musa zuwa ga ɗanshi musa wa ƙata obi musa suka ce a ah, kai tana musa ya mutu kaga kenan suna da rikici tsakaninsu da musa wuya almamfura ko wa za'amu annal imam ba'adahu sai suka ce to imami a bayan shi musa ɗin nan sibtuhu muhammad bin al Hassan. ba wani ba ne jikan shi ne mai suna Muhammadu ɗan Hassan alladhi huwa sibta Aliyu bin Musa ar wanda jika ne na Muhammadu ɗan Musa ar-Rida ya kala lahum isna a shari'a, su waɗannan alqata'iyya ɗin su ake ce ma kuma al-isna shari'a, Kaɗai ana ce masa haka su waɗannan na su Khomeini in ka ce al-isna shari'a sai ka ce al-ja'fariyya kun gano wannan da kyau ku kuma ja'afariya tsura daban al'isna a shari'a kuma daban karkasuwa goma sha biyar imamiya take da shi a ciki shi san ka ce imamiya kake sai a ce wacce ko ku gano wannan da kyau ku malice lid'awahum annal imamul muntarar saboda sun riya cewa limamin da suke saurare huwa thani ashar min man nasabahu ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine na sha biyu wanda nasabuhu dangantakan shi yake tikewa zuwa ga sayyidina ali ai duk sauran ma da ake riyawa nasaban su na tikewa zuwa ga sayyidina ali ai ko akwai wanda bai tikewa zuwa ga ali ne yana tikewa waktalafu fi sunna hadha thani ashar sai suka yi sabani to shi wannan na sha biyun shekarun shi nawa inda mautihi yayin lokacin mutuwan shi wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace kana ibn arba'i sinin dan shekara hudu ne kuma mun karanta da ko ana a cikin kafi ba a ba mutum imamanci sai ya me sai ya balaga wa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace kana ibn thamani sinin dan shekara takwas ne ni ina ganin dan shekara takwas ko ɗan maraƙi ake yanka mai kullum bai kamata ya balaga ba kuma gano nan da kyau inda ya ƙoshi ma ke sa balaga waktalafu fi hukumihi fi zalikar wakat sai suka ce to in ɗan shekara hudu ko ɗan shekara takwas a matsayin shi na imami tuwa ke jagorantar kujeran imamancin na من fi wakat wakat, ذلك imaman aliman bi jami'i ma ya jibo. An anni alamul imam suka ce wai ai shi masani ne ya san komi shi ke jagorantar komi da kanshi wa kana mafrudu ta'a Alan nas kuma a wannan lokaci mutane tilas mai biyayya wa minhum man qala daga cikin mutane ko wanda yace kana fi zalikal waqt a wannan lokaci ya kasance imaman ala ma'ana shi limami ne na ma'ana kun gano wannan da kyau ko ma'ana shi sarkin sarauniya ne kun gano wannan kamar zamanin tafawa balewa tafawa balewa ba shine prime minister ba shugaban kasa ba ba je kana yi ka bane in za a yi taro ya zo ya zauna shine shugaban kasa ceremonial da ya haka dai to wai shi ma haka yake alama ana kenan annal imam la yakuna ghairihi kuma ba wani limami sai shi wa kanal ahkam amma gudanar da yau yawma irin ilal ulama a wancan lokaci malamai ne ke gudanarwa ba shi ba min ahalin mazhabihi wanda suke goyon bayan shi ila an awana bulugihi har zuwa awani bulugihi lokacin balagan shi ma balaga ta haƙaƙat imamatuhu yana balaga kawai sai ya koma ya sa kambin shi wa wajabat ta'atuhu yi mai biyayya a nan ya zama wajibi wa huwa al'ana imamul wajibu ta'atuhu to anan sai zama shine imami wanda bin shi ya zama wajibi wa in kana ga'iban ko da yake baya nan kun san bayan ɗan shekara hudu ko takwas ɗin da ya je ya ɓuya bai nan amma kuma aka yi mai naɗi to da ya balaga sai zama dole a mai biyayya kuma baya kusa ko gano wannan da ke ku kaga wannan shine asalin kan tafi kenan to waɗannan su ake ce ma alqata'iyya shi'a isna a shari'a alƙata'iyya waɗannan su ne Allah maɗaukin zarki ya kiyaye zikirul hashimiyya minhum to bayan so sai shi'a hashimiyya al'isna a shari'a ne al-hishamiyya ba hashimiyya ba al-hishamiyya al-hishamiyya waɗannan ƙungiyoyi ne guda biyu Firƙatun tunsabu ila hisham ibn al-hakam ar-rafidi ɗaya daga ciki ana danganta zuwa ga hisham ɗan hakam ar-rafidi wa firƙatun, ɗaya ƙungiyar athaniya tunsabu ila hisham ibn salim al-jawaliki wakiltar firkataini dukkanin ƙungiyoyin guda biyu kaddammat ila hairatiha fil imama dalalatiha fil tajsim dammat sun haɗa hairatiha ɗimuwansu da ruɗanunsu da suke da shi wajen imamanci da ɓatansu fil sun haɗa zuwa ga yi ma Allah jiki wa bid'atiha fi tashbih da kuma bid'an da suka ƙirƙiro na kamanta Allah da mutane zakara dhikru qawli hisham bin al-hakam bar ku ji maganan hisham ɗan hakam za'ama hisham bin hakam anna ma'budahu yariye cewa abun bautan shi jismun du haddin wa nihaya yace shi Allah da yake bauta ma to jiki ne wanda yana da farko kuma yana da ƙarshe wa annahu tawil dace dogo ne arid mai fadi ne amik mai zurfi ne wa anna ulahu mithla ardihi kuma tsawon shi daidai yake da fadin shi kun bai abin da yake bi? tsawon in tsawon zira'i goma ne to fadin ma zira'i goma ne wa arduhu misli a makahi sannan kuma fadin daidai yake da me zurfin shi in fadin zira'i goma ne zurfin shi ma to zira'i goma ne walam yathbut tulan ghayra tul kuma babu wani abin da ya tabbata na tsawo ba tsawo ba tsawo da ka sani wala ardan gaira arid kuma ba wai ana nufin wani faɗi ne ba faɗin da ka sani ba shi wa ƙala ce laisa a zahabuhu fi jihati tol azyadu ala zahabi fi jihati ard bai tsawo zankalali wanda tsawon shi ya fi faɗin shi ba yanzu misali da faɗinka da tsawonka wanne fi to shi nashi allon ba haka yake ba tsawon da faɗin daɗaya ne waza ama annahu waza hama aidan annahu nurun ya ce shi wannan abin bautan nashi haske ne sati'un wanda yake saukowa ya tala'la'a yana ƙalli kasabika a safiya min alfibba. Kamar wani irin kayan ƙarauni na alfidda azurfa wanda yake kyalkyali wanda wannan ya daidai da kidan ‘yan faila da suke cewa Allahu nuru samawatu al'adu sai su fassara wannan ayi matsalin hi ka mishkatin fi ha misba sai ce ai Allah ba wani abu bane kamar fitilla ne da ke cikin gilas kawai wannan hasken da kake gani a yanayi kawai suka ce shi ne Allah ba wani abu bane wa kallu'lu'a kamar lu'lu'u almustadira wanda aka dunkule shi min jami'i jawani biha ta kowane ɓangaren kakan lololo a yana haske ya to haka Allah shi yake wa waza ama aidan yace annahu dhu launin sannan Allah shi da yake bauta ma yana da launi wa ta'amin kuma yana da ɗanɗano in ka lasa zaka ji ɗanɗanon shi wa ra'iha kuma yana da ƙanshi wa mujassa kuma yana da jiki wa anna launuhu huwa ta'amuhu kuma shi launin wannan allan to daidai yake da mai ɗanɗanan shi wa ta'amuhu huwa ra'ihatuhu kuma ɗanɗanan shi ne dai ƙanshin shi wa ra'ihatuhu huwa menene mujassatihi kuma wannan ɗanɗanan shi ne jikin shi kaga yanzu me yake son ya nuna maka za ka je da ƙarshe walam yathbut launan Wata aman huma gaira nafsi kakka ɗauka wani abu daban ne wannan dai ne bal za'ama annahu huwa launu wa huwa ta'amu shine dai launin kuma shi ne ɗanɗanan shi yasa a da in ana kanta da kai tauhidi aka ce in ka zurfafa sai ka ce ba Allah yanzu duk wannan bayanin da ake maka ka taɓa ganin irin wannan bayanin eh in ka maza sai ka ce kai wannan abun babu shi a ce launin shi ne ɗanɗanan jikin shi shine kaza duk a kare a ce maka me kenan ba Allah a ce Allah ba sama yake ba ba ƙasa yake ba bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa to yana ina kenan kun gano wannan da kyau sun makala sai ce kada kanan lahu kai Allah fana nan tintini wala makan lokacin da ba waje sun makalakal makan sannan daga bayi waje bi an ta harraka fahadatha makana da ya motsa sai wajen shi ya yi bi harakati da motsin da ya yi fasara fi sai zauna inda ya yi ɗin wa makanuhu huwal arshu inda yake din shi yake ce ma al'arshi kun gano wannan nake ku ku kalli ɗimon da ya faɗi kan maganan Allah shi san ka kalli ɗin shi a bai fasan Allah ba in ka ce waye Allah bai zan shi ba shine in suka aka nuna masu irin wannan aqidan suka rasa yadda za su yi sai su kalli wani da suke matukan so kawai sai ce shine Allah wa haka ba'dhum an hisham annahu qala fi ma'budihi innahu sab'ata ashbar bi shibir nafsihi yace ai Allah da yake bauta ma ɗani bakwai ne in ka gwada da ɗanin hannun shi kuma ka gwada da kyau ka gani in ka gwada da hannunka haka ɗaya biyu kaza zuwa bakwai zai wahala an ka miƙar da wani abin ka gaba tsawon ka bane daidai in gano wannan da ke ko ka gwada ka gani hannunka ka gwada bakwai in ya fita sai ka miƙe wannan zaren ka gwada tsawon ka gani za ga zai wahala ka fi shi aka ce waye allanka sai ya ci bauta ma bai wuce hannu kafa bakwai ba kun gano wannan da ke ko ma'ana shi na bauta mawa kan shi shi shi ne Allah shi da kai shi domin ya ce bi shibiri nafsihi wa ka annahu qasahu alal insan kaman yayi kiyasi ga mutum ne li anna kullu insanin fil ghalib kun ji ko a mafi rinjaye ba duka ba min al'ada al'adance sabata ashbar bi shibiri nafsihi bai wuce ɗani bakwai da gwadawon kanshi na hannun shi ba hannun wani shi ba naka to yana son ya nuna maka yanzu kowa wane ne kowa Allah ne wadda kara abu fi ba'ad kutubihi annahu laqiya hisham bin al fi makka ya haɗu da hisham dan hakam a makka inda jabal inda jabal abi a wajen dutsen abu kubais fasa alahu ayyuhuma akbaru ma abudahu am hadha jabal shin da allan da yake bauta ma da dutsen jabal abi qubais wanne ko ni girma qala yace fa ashara ila annal jabala yufa alaihi ta'ala yace ta, a wannan dutsen yafi allah girma wa annal jabala a'azama minhu wai dutsen yafi allah girma wane allah da wannan dutse wa haka ibnu rawindi ibn rawindi sai ya haikaito fi ba'd kutubihi an hisham annahu qala bainallahu wa bainal ajsam almahsusa mahsusa tashabahun yace wai Allah yana da kamanceceniya da jiki wannan da ake ji min ba'd al wujuh walau la zalika ma dallat alaihi ba dan Allah yana da kama da jiki irin wannan ba ai da ba a gane Allah ba mun gane wannan da ke ku da ba za a iya gane Allah ba Allah yana da kama da jiki ne wannan namu wai wannan ya sa ma aka iya sanin Allah ne in suka kalla ka to kute ga ne Allah to ai wani da yake bi ake cewa da karama yana da daraja yana da kaza yana da kaza to ya kamata a ce kawai shi ne Allah kawai sai ce ai barhama shi ne Allah shi wa zakaral jahis jahis ya ambata za mu zo mu ji waye jahis din nan fi ba'd kutubihi an hisham annahu qala inna Allah azza wa jalla inna ma ya'lamu ma ta tattara yace Allah ya sa abin da ke cikin ƙasa bi shi'a ta hanyar ashi'a kaman ka ce ta hanyar wani sinadari almuttasil wanda yake da alaka da jikin Allah da kuma ƙasan wa zahib fi umuqil ardi wanda wannan sinadarin shi yake shiga cikin ƙasa yake isar mu Allah da wannan sakon wa ƙaulu suka ce laula a shi'a'ahu lama wara al'ajisam a satira lima ra'a ma aha wala alimaha wai ba don wannan sinadarin da ke fitowa kamar hasken rana ba mun ga ba na ca shi'a'u shamsu ba wannan zafin rana da ke fitowa ko kamar irin shokin na jikin lantarki ba don shi ba Allah maɗaukin sarki ba zai iya sanin abin da bayi suke ba mana duk abin da kake yi a wani abu ne wani sinadari da ke jikinka wanda yake da alaƙa da jikin Allah kai tsaye kun gano wannan da kyau ku kenan yanzu kai din nan kana da alaƙa da wa kenan ya suke cewa kowa Allah ne shi yasa ba za su bi kowa ba kuma kire-kire mutum zai halatta maka zai haramta maka shi kai magana sai ce wani ruhi ne daga wajen Allah yayi ne ya bishe shi ba ko wata alaƙa ne da ke isar mai da saƙo na kai tsaye daga Allah wadakar abu isa alwarraq fi kitabihi anna ba'da ashabi hisham ajabahu ila anna Allah azza wa jalla mamasun li arshihi la yafsil an al arshi wa la yafsil al arshi minhu wai Allah yana manna da al'arshi ne gam bai isi fincike kanshi daga al'arshin ba ko al'arshi ya fincike kanshi kaga wannan ba aqidan mu bane mu aqidan mun ce yana birbishin al'arshin ne ma amma ya ce wa Allah amanna yake wa qadara rawa anna hishaman ma tauhid hisham tare da wannan batan da yake da shi a fuskan tauhidi dalla fi sifatillahi aidan wajen siffan Allah ma sai da ya ƙara bata fa ahala alqawlu bi anna Allah lam yazan aliman bil ashiya yake cewa ba zai yiwu shine fa halal ƙaula shi sam yace ba zai yiwu bi anna Allah ce a cewa Allah lam zal bai wushe ba tintin ya san komi a'a bai da wannan ba yanzu wannan hulan kafin wanda ya yi te saka ta ku to Allah bai san wannan abun ba amma aqidan mutun kafin a san za a yi wannan da shekara aru aru Allah ya san me tun kafin audugan da za a yi Allah yana sani in roba ne kafin bishiyan Allah ya sani Allah ya kaddara wannan duka suka ce yanzu sai da sai da aka zo aka yi wannan aka gama gaba ɗaya sai Allah ce me kenan aka yi sai wanda ya sai ce hula ne ce okay hula kenan kun gano wannan da ke ko wai lokacin shi ma Allah ya sani ina fatan mun gane kuma da aka yi Allah bai san wanda zai siya ya je ya sa ba sai da ya siya sai ce dama wannan ne zai zai siya kun gano wannan da ke ku yanzu a haka suka danganta Allah barin buga muku misalin kila ku ƙara ganewa yanzu a cikin ku nan gaba ɗayan ku wa ya san inda na sai hulan nan da Allah an ka sani ko na taɓa gaya maka ka faɗi wa ya san inda na siya to sun danganta shi ma Allah haka yake sai in na faɗi cewa a Kano na siya a kanan ma a kantin kwari kun gano wannan da kyau ku to wai Allah irin yadda kai ma baka san abubuwa ba sai bayan faruwan shi ne ka sani to wai shi ma haka kaga wannan aqidan nasu yayi daidai da aqidan mu'tazila wai al'amari ga Allah unuf ne za mu zo mu ji wannan a cikin mu'tazila wai sai abin ya faru ne Allah yake sani jama'a su waye gare su ce wai karanta waɗannan abubuwan wai bai da mahimmanci ka gaya min me ke da mahimmancin to yanzu har abada da kasan waɗannan abubuwan akwai ɓangaren shi'a da zai zo ce ka bi shi ko ga wani yana shi'a baka tausaya mai ba ko ga wasu na shi'a baka tsaye wajen yi masu nasiha da kwato su su bar wannan muguwar aƙidar ba zai yiwu kisa waɗannan abubuwan ya zame ma al'umma wajibi su yi ƙoƙari su san su kuma faɗin sun san su ko su tsaye wajen yaƙansu domin kalli irin abin da suke danganta ma Allah kuma ka kalli in shi annan gaba ɗayansu tun daga farkonsa har ƙarshensu malamansu da jahilansu da kowane ƙadari da ke cikinsu wallahi wannan shi na ƙirin shi ka daina tunanin wai ai ma malan ka lura ai mafi yawancinsu jahilai ne ka daina wannan tunanin ba abin da ba a gaya masa zuwa yanzu ba abin da kar su mai da kai sakare dan oda duk sun san wannan abubuwan in sun ganka ne wallahi ba mu taba ji ba wallahi a bakin ka maka fara ji sai ka ce to kuma ina ka yadda taqiyar Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum